to soyayya ta kasance ina jin shi a cikin raina kamar ba zan iya rayuwa ba ma in babu shi kuma ina jin shi ne ga baki ɗaya wani abu a cikin jinin jikina da yake zagayawa abin da ya fara bani matsala da shi shi ne. yaushe ne masa magana aure sai ce min da akwai lokaci in jira to ni kuma na gani ba wani abu yake nuna min yana da bukata ba a tattare da ni to amma me zai hana mu yi aure mun ɗauki shekara hudu ba kwana hudu ba ne ba Kana tare da Fatima Musa Abdullahi wacce aka fi sani da Fatima ta annabi. Ya labarin soyayya ke yake yaushe ku kwaɗo. To labarin soyayya labari ne mai tsayin gaske kuma labari ne da yake cike da farin ciki da kuma baƙin ciki a cikin labarin soyayya. Abu ne da ya ɗauki tsawon lokaci har shekara hudu. Ya aka yi ko kuma a ina To na haɗu da shi ne ba zan manta ba ranar Asabar. da yammaci an yi ruwa a titin karkasara kawai a hanya sai kuwa ga cibis kwaikwaya a wurin kai mm, to ka san samarin yanzu suna da naci yana ta bibiya ta yan mata kina da kyau ki bani lambar wayanki na nuna mishi cewa ni duk namijin da zai ganni a hanya ya bi surata ba wai ya bi kyan halina ba to ba na son shi na san ba ni yake so ba gangar jikina yake so to daga nan ya aka yi hagi ya sauka daga wancan ra'ayin ko ke kika sauka daga ra'ayin kika bi shi to ya nuna min soyayya tsakani da Allah yake min saboda duk wanda yace na son ka tsakani da Allah kuma bai nuna maka wata manufa da yake da ita ba mummuna a cikin ran shi to ya kamata a ce kai ma ka karɓe shi hannu biyu eh to ya soyayya ta kasancewa to soyayya ta kasance ina jin shi a cikin raina kamar ba zan iya rayuwa ba ma in babu shi kuma ina jin shi ne ga baki ɗaya wani abu a cikin jinin jikina da yake zagayawa. Amma wani irin kyau da za a yi miki cika faɗa? To, alhamdulillahi a zamana da shi ba cuta ba cutarwa a cikin zamana da shi. Sai dai wani abu guda ɗaya da bai cika ba a zamana da shi. Menene? Ƙudurin yin aure. Lokacin misali kamar wace irin kulawa yake ba kuɗi yake kashe miki ko ka menene abin ba wai ina son shi don saboda kuɗin da ya tara ba ko kuma wani kyau ko nasaba ko cancanta ba ina son shi ne tsakani da Allah amma wata hidima ya miki alhamdulillahi ya min hidima sosai saboda duk abin da nake so a rayuwata yana kokarin ya ga yayi min shi kuma bai san bacin raina amma waɗanne abubuwa ne miki da ke tunawa ke kike kewa a soyayya to abin da ya min a rayuwa saboda idan ya zo inda nake ma bai son ya ga ya matsa kusa da ni ma irin yana cewa ba na son in gan kiyo tare da wani ko kuma in ga wani ya raɓe ki. Ban gane ba. Ka san namiji da kishi. Eh. To yana ce min Fatima wallahi ba zan iya rayuwa ba ke ba. So tari abin da yake gaya min kenan. Mm. Ke kuma kin yarda da gaske ba zai iya rayuwa babu ke ba. Eh na yarda da gaske ba zai iya rayuwa babu ni ba. To amma kuma ka san a koda yaushe da kwai shi abin da ɗan adam a rayuwa yake son ya ga ya tsallake wannan matakin akwai kyautatawa tsakanin saurayi da budurwa kamar siyayya kayan sallah ko kayan maulidi wani lokacin ko kayan azumi ke me da me saurayin nake to alhamdulillah ni ban damu da wai ina da saurayi ba in ce yau kai min anko ko kai min wani abu ba wanda ka san zaka dauke mun shi ba a'a bana wani idan ka dauka ka min ba tambayar ka ne ba kai kai ra'ayi kai min idan ba kai min ba ni ban damu ba haka nake rayuwa shi me da me ya miki to alhamdulillah ya bani gudunmawa da yawa a cikin rayuwata saboda bai son ma in ga wani abu da ya mace take sa a jikinta in yi sha'awar wannan abu in ce babu mai siya min shi zai yi kokari ya siya min shi akwai wata babbar kyauta da ya miki da ba za ki manta da ita gaskiya da kai babbar kyauta da ya mun da ba zan taba manta da ita ba ranar idin babbar sallar nan da ta wuce ina zaune ina ta waƙan ina son in sai iphone in sai iphone in sai iphone amma abin ya faskara kawai sai ya kira ni bebi na ya ce na'am na turo miki aikon ki je ki karba a tashin mota to ranar abun ya <laughs> bani matukar mamaki kuma ya bani farin cikin da ban taba tsamman a rayuwa zai min shi da ke misali kikan masa irin girki da ake haka na samari da yan mata ban taɓa masa girki ba saboda ba mazauni ba ne ba mm, ba mazaunin kano ba ne ba mazaunin kano ba ne shi yana aiki kuma aikinsa gaskiya ba karamin aiki yake ba to ya ake zuwa zance to zance idan ya zo wiki ɗan mai bi sati biyu sati uku haka zai zo ya gani to kun yi ƙoƙarin shigar da manya a ciki to ka san da kai matakin da ya mace take so ta ga ta taka idan tana tare da namiji a rayuwarta shine matakin aure na buƙaci haka ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba sai dai ce in jira da akwai lokaci to amma ƙarshe menene ya fara baku matsala abin da ya fara ya fara bani matsala da shi shine ko da yaushe ne masa magana aure sai ce min da akwai lokaci in jira to ni kuma na gani ba wani abu yake nuna min yana da bukata ba a tattare da ni to amma me zai hana ni ya aure mun ɗauki shekara hudu ba kwana hudu ba ne to idan na kawo mishi uzurin aure sai ya ce min ki haƙuri da akwai lokaci shi ya taɓa aure ne ko ya taɓa aure kuma yana da yaya yanzu yana da aure ƙari kenan zai yana da aure ƙari zai ƙarshe me ya faru amma tsakanin kamar yadda na gaya maka cewa ba zan iya rayuwa idan babu shi ba kuma ina duk namijin ina zaton duk namijin da ya aure ni zai yi rayuwa da gangar jikina ne amma ba zuciya ta ba gaba da yawa ba kya ganin wannan matakin da kika ɗauka za a ce yayi zafi matakin rabuwa da shi da na yi a kan cewa maganan aure mataki ne da kowace 'ya mace da ta tsallake shekara goma sha takwas ta kai shekara ashirin da ɗaya za ta ɗauka a matakinta na 'ya mace wacce take so ta ga ta kare mutuncinta ta hanyar ta shiga ɗakin mijinta. shi ba ke amsa mana cewa shi ne ya ce yanzu to shi kenan tun da kin ce sai ya turo a tsaya ko kiti kika ce ko a dakata da soyayya bai ce mun komai ba kuma bai taɓa caya a rabu da ni ba hmm, kuma har gobe na san yana suna to amma ni abu ɗaya ne da ba zan iya ɗauka ba mu ci gaba da rayuwa ba tare da mun yi aure ba to shi yanzu me kika faɗa masa na faɗa masa maganan cewa idan yana har suna ya tura iyayensa gidanmu idan baya suna kuma ya rabu da ni dan Allah ya kyale ni in yi aure yanzu shi wani mataki ya ɗauka gaskiya har yanzu ban ji wani abu a tattare da shi ba tun da da barin shi ma ni ban sati hudu ba yanzu hmm. har yanzu dai bai mun magana ba sai dai zai min chatin ya kike a kwana biyu ba na kula sa wato ki yanzu ya katange ki kuma ke baki san ko maki ba kamar yadda na gaya maka ina tare da shi ba ma na son wani ɗa namiji ma ya gani a hanya yin magana soyayya ko ina son ki ko wani abu a kawai dai ni shi din da shi din nake so yanzu shi da dai bai ce ya fasa ba in za ki gan shi me za ki so ya faɗa masa idan na gan shi ya canza halin shi ya ɗauki abin da ya sa a cikin ransa ya kuma sa zai aure ni za mu ci gaba da rayuwar mu kamar yadda muke da mm. shi yanzu ba kya ganin ko sai lissafe lissafe yake haɗawa duk lissafin da yake yi a rayuwar shi ya yi ya gama sabida kamar yadda na gaya maka shekara hudu ba kwana hudu ne, a shekara hudu da na haɗu da shi ya ci a ce duk lissafin da yake yi ya gama kuma na farko da a ce ba shi da kuɗin yin auren nan ne to na san wannan zan mai uzuri har ya samu kuɗin yin auren to Allah ya rufa mai asiri sosai da kike kina ganin kamar ya raba miki hankali to ni dai ina ganin kamar da wata manufa yake so na ba tsakanin da Allah yake so na ba amma kikan samu wasu magan su ce suna son ki ba so ɗaya ba ba so biyu ba na sha samu amma da ke ni duk saurayin da ya zo ma wurina da zumma, ina son ki Fatima zan aure ki abinda nake fare mishi zancen wannan bawan Allah shi kuma yake koras yanzu idan wani ya fito da gaske ya zo shi a rashi da niyya aure ne zaki amince ki bi shi ko ba abin da zai hana ni in yi aure a lokacin nan saboda na nemi in yi aure da shi kuma shi din bai turo ba to kaga duk namijin da ya zo neman aure na dole zan yi haƙuri in zauna da shi in zauna da shi tsakani da Allah in ƙaunace shi mm. to a ƙarshe me saƙon ki ga sauran watakila maza da sukan ja lokaci irin wannan ba tare da tsayayyen dalili ba to saƙona ga maza waɗanda suke ɓata wa mata lokaci ku daina kun su duk abin da kuka yi a rayuwa za a yi wa 'ya'yan da kuka haifa to me shawara ki ga sauran 'yan mata to shawara ta ga sauran 'yan mata shawarar da ban ba su duk namijin da kika ga ya zo gidanku don ya ɗauki wani soyayya ma dai ga baki ɗaya a taƙaice da za ki ɗauki wani dogon zango kina yin ta kakki yi ta saboda gaskiya ba abin da yake cikin soyayya na sai kalubale da cin amana kawai duk wanda ya zo aurenki inda gaske aurenki ya zo ne to ya je ya sanar da iyayenki kuma ya turo nashi iyayen ai magana aure dan soyayya a zauna ana bata lokaci ba soyayya ba ce ba karshe ba za ki auri mutumin nan ba ko shi ba zai aure ki ba.